keep a distance from everyone. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirin na safiyar yau Litinin 24 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud din da kanin labarai. To Hawa gwamnatin shugaba Donald Trump ta sallami daukacin ma'aikatan hukumar raya kasashe ta USAID a duk faɗin duniya illa kalilin da ta bari a hukumar. sakataren tsaron amurka pete higset ya ce sallamar da shugaba trump ya yi wa babban hafsan sojin kasar ba bakon abu ba ne fadar vatican ta ce rashin lafiyar roma francis na ci gaba da zama cikin wani yanayi mai sarkakiya yayin da ya kwashe yini na goma a asibiti a ranar lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda shugaban amurka donald trump da da bukatar kawo karshen yakin da ake yi a ukraine inda shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya ce a shirye yake soka daga mukamin sa domin samun zaman lafiya muna kuma tafi da wata tattaunawa kan yadda gwamnonin jihohi ke yin uwa su yi makarbi a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a najeriya karfin da aka ba gwamnoni a kan kananan hukumomi bai dace da irin demokradiyyar da muka ɗauka muke ba ba gyaran tsarin mulki an yi wannan abun ba demokradiyyar najeriya haka za a ci gaba da gurza ta ba tare da ta kawo cewa sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran batutuwa da ke tafi mana kuma tafa da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da sarfi lahashin amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta sallama daukacin ma'aikatan hukumar raya kasashe ta USAID a duk faɗin duniya ila kalilan da ta bari a hukumar sannan ta rufe mukamai dubu biyu na ma'aikatan hukumar a nan Amurka. A ranar Lahadi aka aikawa da ma'aikata wannan sanarwa bayan da kotu a ranar Juma'a ta amince da matakin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito. A federal judge has removed a temporary block on the Trump administration's effort wakilar ap ta ce wani alkalin kotun tarayya ne soke dakatarwar da aka yi wa gwamnatin ta trump na wucin gadi a yankurinta na sallamar daukacin ma'aikatan hukumar ta usaid illa kalilan da take so ta bari a mukamansu alkali kale nicholas ne ya yi watsi da karar da ma'aikatan hukumar suka shiga wacce ta nemi a dakatar da matakin na sallamar su sakataren tsaron amurka pete hexet ya ce sallamar da shugaba trump ya babban hafsan sojin kasar ba bakon abu bane ne yayin wata hira da aka yi da shi a shirin fox news sunday kan cire janar cq brown jr a matsayinsa na shugaban hafsin hafsoshin kasar a ranar juma'a hexet ya ce trump yana da hurumin ya zaɓi wanda yake so a tawagar masu ba shawara a fannin tsaro yana mai cewa ba a kansa aka fara ɗaukar irin wannan mataki ba. There are lots of presidents who've made changes from FDR to Eisenhower to H.W. Bush Hexer ya ce akwai shugabanni da dama da suka taɓa irin wannan waɗannan sauye-sauye kama daga FDR wato Roosevelt zuwa Eisenhower, H.W. Bush da Barack Obama. Gwamnatin ta Trump ta ce matakin da ta ɗauka zai taimaka wajen ƙara wa dakarun ƙasar ƙwarin gwiwa. amurka da ukraine sun ce sun doshi cimma matsaya inda ake fatan hukumomin kiev za su amince su ba washington nata rabon cikin ma'adinan da take da su a matsayin diyar biliyoyin daloli da amurka take kashewa ukraine don ta kare kanta daga mamayar da rasha ta yi mata shugaba volodymyr zelensky ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a kiev babban birnin kasar zelensky ya kara da cewa wani daftarin matsaya ya ce ya nemi ukraine ɗin ta biya dala biyu kan kowace dala da amurka ta taimaka wa kasar ta hanyar tallafin kayan aiki ko da yake ya ce ba a bayyana fitar da cikakkun bayanai kan wannan matsaya ba tukuna shugaban na ukraine ya ce ya nemi amurka ta ba shi tabbacin samun tsaro a matsayin wani sashe na wani yarjejeniya haɗa da sahihan ka'idoji wajen hulɗar da ta shafi kuɗaɗe. ya не підписую те, що будуть Shugaba Zelensky ke ne ke cewa ba na so na bar al'ummomin wa Ukraine da take wato da ke tafe wani abu da zai zama bashin da za su yi ta biya a nan gaba. Amurka ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa ba Ukraine tallafi inda ta aika mata da kayayyaki da kudaden suka kai dala ɗari biliyan 128 a cewar cibiyar ƙididdiga ta Kel da ke Jamus. Wakilin Amurka na musamman kan Ukraine Steve Witkoff ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yana sa ran Zelensky zai sa hannu a wani yarjejeniya a wannan mako. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaba kaɗan a cikin shirin Mahmud zai dawo da ƙarashin labarin duniya. kamar yadda shugaban amurka donald trump ya jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine shugaban na ukraine volodymyr zelensky ya ce a shirye yake sauka daga mukaminsa domin samun zaman lafiya ga fasarar rahoton veronica balderas a ranar litinin dinnan ne aka cika shekaru uku cin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine shugaban amurka donald trump ya sake jaddada hakan a yayin da yake jawabi ga babban taron siyasa na 'yan ra'ayin mazan a ranar asabar It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin. Shugaba Trump kenan yake cewa ya kamata a ya kare hakanan. Ya muni, ya yi munin kallo. Ina fama da shugaba Zelensky, ina fama da shugaba Putin. Trump ya kuma buga misali da wata yarjejeniya a wani aikin da zai ba Amurka dama na samun albarkatun ƙarƙashin ƙasar Ukraine a madadin tallafin sojin da amurkan ta rika baiwa kif a yadda take yaƙi da rasha for all of the money that we get shugaba trump ya ce ina son su bamu wani abu a kan dukkan kudaden da muka zuba don haka muna neman a bamu wata albarka ta cikin ƙasa da ba a ko'ina ake samun irin ta ba tamkar dai ba ni gishiri in ba kamanda ya kamata shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi aiki tare da gwamnatin trump musamman haɗa kai a ɓangaren tattalin arziki a yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar labaran abc a makon nan ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar republican mike lawler ya ce amurka ta narka ɗaruruwan biliyoyin dala wajen marawa ukraine baya haka kuma idan yakin ya kare ukraine za ta buƙaci gagarumin tallafi domin sake gina ta. a yayin wani taro jiya lahadi a kiev shugaba zelensky ya bayyana shirinsa na ci gaba da tattaunawa da amurka a matsayin abokiyar hulɗa har ma ya bayyana sa ta aje mukaminsa domin samun zaman lafiya Shugaba Zelensky kenan yake cewa idan har sai na sauka daga kan mukamina za a samu zaman lafiya to a shirya nike. zan ma iya yin haka ga nato in dai har akwai irin wannan sharaɗin ɗan jam'iyyar democrat sanata jack reed ya shaida wa kafar abc cewa ya kamata amurka ta yi aiki da da rasha da ukraine a tattaunawar zaman lafiyar da ake yi to amma ya yi hasashen samun wasu kalubale a gaba And my sense is that the recriminations by the Russians against Ukrainians after Sanata ya ce a uh, tunani na tuhumar da Rasha za ta yi wa Ukraine bayan sasantawar idan har ta tabbata to za a yi batacciya. Domin da gangan za su rika bita da kulli suna yin illa ga kowa duk wani wanda suke ganin abokin adawarsu ne. A yanzu dai a Rasha shugaba Vladimir Putin na bukukuwan ranar kare kasar haihuwa da aka gudana a ranar Lahadi. ya kuma mika lambobin yabo ga sojojin da ke fada a ukraine da shan alwashin ci gaba da tallafawa dakarunsa da sabbin makamai da kayan aiki na zamani fassarar rahoton veronica banderas kenan kan batun kawo ƙarshen yakin da rashi ke yi a ukraine ga ƙarshen labaran duniya fadar vatican ta ce rashin lafiyar paparoma francis na ci gaba da zama cikin wani yanayi mai sarkakiya yayin da ya kwashe yini na goma a asibiti a ranar lahadi mabiya ɗarika katolika a duk faɗin duniya sun dukufa wajen yi wa fafaroma mai shekaru 88 addu'o'in samun lafiya kamfanin dillancin labarai na afp ya ya fadar tana cewa ana ci gaba da ba fafaroman wanda ɗan asalin ƙasar argentina ne iskar daidaita numfashi ta hanci daga na'urar oxygen sanarwar da fadar ta fitar ta kara da cewa duk da yanayi na tsanani da yake ciki lokaci na karshe da aka samu tangarɗa da numfashinsa shine a ranar asabar tun a ranar 14 ga watan fabrairu aka kwantar da paparoma francis a asibiti wanda ya karbi shugabancin mabiya ɗarikar katolika a shekarar 2013 da farko likitoci sun gano yana fama ne da ciwon haƙarƙari amma daga baya ciwon ya rikide ya koma cutar namoniya lamarin da ya sa numfashinsa ya shiga wani mummunan yanayi dakarun sudan sun ce sun yi nasarar kawar da ƙawanyar da aka yi wa birnin ubaid matakin da suka ce ya ba da damar maido da hanyar kaiwa kaiwa ga yankin kudu maso tsakiya da ke kasar wanda ke da mahimmanci matakin a cewar dakarun kasar zai kara karfafa ayyukan safarar muhimman kayayyaki a yakin da suka kwashe kusan shekaru biyu suna yi da dakarun sa kai na rsf wannan galaba da aka samu akan dakarun na rsf ita ce ta baya bayan nan a jerin koma bayan da suka fuskanta tun daga watan satumbar bara bayan da dakarun kasar ta sudan suka yunkuro don ganin sun sake kwace ikon khartoum babban birnin kasar a dai watan afrilun shekarar 2023 yaƙi ya barke a sudan bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin dakarun kasar da mayakan sa kan na rsf labaran duniya haka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu muhammad baballe wato hafiz baballe ya da dr bibi faruk kan yadda gwamnonin jihohi a najeriya ke gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi Dakta da farko ko me za ka ce dangane da yadda gwamnonin jihohi suke gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a Najeriya? Wato a gaskiya wato ƙarfin da aka ba gwamnoni a kan ƙananan hukumomi bai dace da irin demokuraɗiyyar da muka ɗauka muke yi ba. Allah misali demokuraɗiyya irin ta Amurka wacce ita ko hukumar zaɓe ta ƙasa ma ba ta kafawa. sai dai a jihohi suna da nasu hukumomin zaɓen. kananan hukumomi su tsarin yadda za su yi nasu zaben a ƙasa irin wannan zaben to mun ɗauki abin mun dagula shi mun ci an yi hukumar zaɓe a jiha ita za ta yi ƙananan hukumomi zaɓe me isa ita ƙaramar hukuma a cikinta mutanen ta ba za su tashi su zauna kamar yadda muke gani a america community meetings da sauransu a fitar da tsarin da za a fitar da shugabanni ba yadda kowace karamar hukuma za ta iya fitar da shugabanninta a yadda ta ga dama in za su ɗauki duwatsu ne su sa a cikin bokiti idan za su sa gashin kaza ne idan wanda ya fi wayo ne ko wanda ya fi iya tsafi ne amma su suka fitar da mutuminsu to wannan ya yana kawo naƙasu a demokradiyyar najeriya an ba gwamnoni karfi sun kwace kudaden sun kwace yadda ake fito da shugabanni a ƙananan hukumomi kuma wannan ba abin da tsarin mulki ya yi tanadi ba kenan a gaskiya tsarin mulki eh ya yi kuskure ya ce a kafa jihohi su kafa hukumar zaɓe kamar yadda aka yi hukumar zaɓe ta ƙasa to amma tsarin mulki bai ba da dama a karɓe kuɗaɗen ƙananan hukumomi ba gwamnonin farko na zubin farko 1999 su ne suka je kotu suka sayan da suka yi suka yi murda aka ce joint account wato kudin da ya kamata a tara ya zama yana karkashin gwamnati. To yanzu dakta me ya kamata a yi kenan? eh to ya kamata a kalli abin don gaskiya idan aka ce menene abu ɗaya da yake hana najeriya ci gaba shine hana ci gaba a ƙasa nan da ba da gwamnoni suke yi inda yanzu kowace karamar hukuma kudin ta zai je wurin ta ko jakuna suke saya suna ɗiban ƙasa da ita mutane za su samu arziki za su samu alherin za a ɗebi ƙasa za a kai ta wani wuri to amma a yannan tsarin a gaskiya babu wani dalilin da za mu cewa demokradiyyar najeriya za ta iya kawo ci gaba idan ba a yi wannan gyaran ba kuma ƙarfin gwamnonin nan da yadda suke fito da shugabannin majalisu 'yan eh, majalisu na ƙasa da na jiha yana tawe yin gyaran nan saboda haka mutanen ƙasa su tashi haikan su nuna cewa dole a yi wannan gyaran yadda gwamnoni za su cire hannunsu su kasa samun karfin da za su murɗa ƙananan hukumomi idan haka ta faru to duk gwamna shi ma zai tabbata cewa sai ya je wannan ƙasan wurin ƙananan hukumomi ya yi musu abin alheri yake sa ran ya ci zaɓe sa ka za a ga ci gaba daga wurin ƙananan hukumomi za a ga ci gaba daga wurin jiha za a ga ci gaba daga wurin shugaba kasa wato tarayya gaba ɗaya idan mutane suka bari a haka aka ce gwamnoni suna da wannan mulkin mallaka to a gaskiya in ba gyaran tsarin mulki an yi wannan abun ba demokradiyyar najeriya haka za a ci gaba da gurza ta ba tare da ta kawo ci gaba ba Dr. Bibi Faruk kenan a tattaunawa wasu da Muhammad Hafiz Baballe ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum masu iya magana kan ce wuka ba ta shi. a yau shirin zai duba zargin yiwa wani almajiri bulala haɗari uku da ta yi sanadiyar ajalinsa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar borno don bin bahasin labari mai ban tausayi inda aka zargi shugaban 'yan dako na garin askira da bada umarnin aka yi wa wani almajiri mai suna muhammad kyari bulala 300 da hakan ya sanadin ajalinsa labarin ya nuna cewa almajirin mai karatun allo yakan shiga aikin dako don samun nakalaci kafin ya koma tsangayarsu ya ci gaba da karatu an zargi almajirin muhammad kyari da wani abokinsa da batar da buhun masara ɗaya yayin da suke sauke lodin masara a garin askira maimakon bincike na hakika da tuhumar yaran biyu sai shugaban 'yan dakon mai suna usman askira ya ba da umarni aka shiga da muhammad kyari cikin wani gida aka kulle yayin da wasu katti abokan dakonsa suka ɗauki bel ɗin injin niƙa suka yi ta dukansa har bulala ɗari uku da usman ya yanke masa inda suka ruguza yaron baya daga bisani bayan kashe asibiti a garin mubu da ke jihar adamawa da ke makwabtaka da yankin sai rai ya yi halinsa dr babagana ke musa kwamar shine shugaban kungiyar kare 'yancin dan adam a reshen jihar borno dr babagana ke musa kwamar shugaban kare haƙƙin dan adam na kasa da ƙasa international human rights commission borno state chapter Eh, labarin yadda muka samu labarin abin nan noise ne ya yi yawa kungiyoyi da yawa suna ta min waya suna ta min magana sai na ce to tunda muna da aboki lemu a askira uba lokan da bari na buga musu da na buga musu suka ce su ma ba sani ba sai na hada kai da wata kungiya wanda sun ce ba sa so na ambaci sunan su sai suka ce min wannan abin tabbas ya faru a askira uba lokan shugaban yan dako na askira uba lokan ya sa an zane wani bawan Allah membansa bulala ɗari uku saboda ɓacewan buhun masara daya a wajensa. Eh buhun masara. Wannan sanadin wannan duka bulala dari uku ɗin sai ya yi sa sai ya mutu. So dan muka ji wannan labarin sai na buga direct a wannan DPO na askira wa local government. Na ce DPO kana ina ya ce mun yana askira. Na ce ga ni ne coordinator na International Human Commission na Borno ga labarin da na haka ne ya haka ne. Ya ce wanda suka aikata wannan aika aikan ga sunan suna wajen na natura su Maiduguri CID. CID headquarter na duguri kenan shine headquarter na 'yan sanda na Borno. sai na ce to zama bai same mu ba bari mu buga mu tafi mu ga CID ko za mu ga wannan abun da gaske ne sai muka buga muka tafi OCCID na ce ga suka kaza kaza muka samu labari shi da na zo na yi follow up wannan magana gaskiya ne yace eh gaskiya ne Na ce kuma an ce akwai waɗanda aka ka kama yace eh, yanzu abin da akwai a ƙasa shine wannan wanda ya sa aka yi dukan har ya samu ajali Muhammad Tari ya rasu wannan wanda ya yi dukan sunansa Usman sai na ce to a shirya mun shi mana na gani aka shirya mun shi na gani neman interview na ce kai malam bawan Allah ya kai haka yace wallahi kuskure ne yace bai sa haka zai faru ba a shi Usman din shine shugaban yan dakon ko shine aka sa yi duka kawai shi Usman din shine ya sa mutane biyu suka yi duka ka gane shine shugaban wanda ya sa aka yi maka duka bulala ɗari uku wannan nace to ina wanda suka yi duka bulala ɗari uku wannan su biyu ne to yace su wannan sun gudu yanzu suna kan neman su mhm. To daga baya kuma ka san mu abin da muke yi idan ba mai abin ya zo ya rubuta complain ya saka hannu ba mu ba wani matakin da za mu dauka. To bayan ina wannan binciken ma sai direct baban yaron ya zo ofis na. Yace shine baban wane. Ko ba haka ba ga kulla kulla da ake yi mutane sun ce za su dauki lauya wanda wanda ya kace masa yaro za a sake naka ba za a sake ba. Nace ka rubuta ka sa hannu zan tafi police headquarters yanzu. Sai da ya rubuta ya sa hannu akwai document da za a ofis na. Ba tare da bata lokaci ba yana rubuta yana sa hannu sai na gudu na tafi police headquarters. na ce ina osi homicide aka ce gashi nan na ce to ga kes da muka ji kaza kaza haka ne ya ce haka na ce to a cire mun mutumin da ganshi da ido na sai aka cire min usman neman interview na ce kai usman kai ne shugaban dako na kira ce shi ne na ce ya kasa an yi wa wannan ba Allah bulala ya ce wallahi tsautsayi ne na ce to doka za ka yi halinta na ce kuma su yan sandan duk abin da ake hand to muna aiki da su ko ba haka ba muna sa ido me makoman wannan abin to saboda haka yanzu ana neman su biyu wanda suka yi dukan. to Allah ya kyauta. Malam Ya'u Askira shi ne sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai ta Askira. To wannan dai na farko kamar yadda na gaya maka mun gode wa Allah Maɗaukin sarki a ni mai suna Malam Ya'u sardaunan malamai na Askira ko kuma za a iya kira na ciyaman na malamai na Askira ko ba haka ba? Mm. To alhamdulillah bayanin da zan yi maka na farko dai wato lokacin da wannan abu ya faru ba na gari ni ma na yi tafiya da yake ni ina sungula da jama'a ban cika zama ba na yi tafiya amma na samu labarin ga abin da ya faru shi wannan dan uwa namu suna aiki a karkashin shugaba na yan buhuna to kuma Allah da ikonsa shi yana sama mota wato shi wanda yana kasa su biyu to tsakanin su sai buhu ɗaya ya bata wai to wannan buhu da ya bata sai suka zo suka ɗora shi wannan dan uwa namu suka ce shi ya ɗauki wannan buhu to kaga inda akwai gaskiya da adalci da ba za su iya gabatar da hukunci a kan shi kaɗai ba don ba yadda za a yi mutum shi kadai ya ɗauki buhu ya aza kansa ya tafi da shi dole sai ya samu wanda zai aza masa to kaga shi kuma ce ga wanda ya aza buhun nan shi kuma su kuma sai suka ɗauki hukunci a hannunsu a maimakon to tun da haka bari mu gabatar da kai wajen hukuma ko wajen 'yan sanda a ko wajen dai wasu sojoji ko 'yan banga a san yadda za a yi hukumomi wanda lalle lalle gwamnati tana sane da su to ba su yi wannan tsari ba sai suka shigar da shi wani wuri suka yi masa hukunci irin na sauransu har suka yi masa duka duka ya yi oba a takaice dai ni ranar da aka ce min ga abin da ya faru wannan yaro na je na haɗu da ainihin malaminsa wallahi lokacin kuma ran juma'a nan sai aka ai buga akan cewa yaro nan fa da aka kai shi mu a kira a asibiti an ɗauke shi an yi transfer an kai shi mubi to daga mubi kwanansa biyu na uku Allah ya mishi rasuwa yaro ya rasu aka dawo da shi to a takaice aka kama shi sarkin dako da magoya bayan waɗanda suke shawara da shakwai chairman na 'yan dako din da wasu guda biyu aka ɗauke su aka kawo station sun yi sati ɗaya to sai suka ce to wannan al'amari dole mu mika shi a Borno kenan tunda shine babban birnin mu aka ɗauke shi aka tafi da su Maiduguri ka ji ko Mm. to an tafi da su maiduguri a gaskiya yadda aka kai su maiduguri kwana biyu ba su wuce sati ɗaya ba su uku nan gaba ɗaya <clears throat> sai aka sako su to amma dai a yanzu dai a yadda ni nake tunani kamar shi ainihin shugabansu wanda ya sa har aka yi masa wannan duka har ya zo ya masa sanadiyar rasuwarsa to shi kam ina tunani har yanzu yana hannu kuma kamar yadda abubuwan da mu a tunaninmu muke so a yi mana tunda an tabbatar da cewa mu muna da karamin karfi ne yasa aka yi mana haka amma yau inda a ce mu wani wasu abu ne wanda lalle muna tare da ko gwamnati ko kuma muna da wasu abubuwa a hannunmu wanda za mu iya tunkaran duk inda muka tashi za mu iya zuwa da wallahi wannan in ba a yi dole ne kawai a yi masa ɗaurin rai da rai. Malam Musa Askira ɗaya daga cikin malaman tsangayen Askira shi ma ya faɗa mana abin da ya sani kan wannan batu. Haka zai faru haka wannan ga duk musulmi duk mai imani kai ko ba musulmi duk mai imani ya gani dole zai zarta. Sai almajirin amini abokina ne amini na sosai almajirin malamin mu ne to tsangayen tana hannun wancan malamin baban gida. Hmm. Ni ina gefe sai da suka kai asibiti ma sannan suka kira ni suka faɗa mun na je na na ga ba yanda kwanan sa biyu ko uku ne suka dauka suka tafi da shi amma mala sa abin da nake so kawai na sani yaya lamarin nan ke ya yadda ka samu labari ya lamarin da ya faru da yaron nan ne eh ni labarin da na samu ni dai ba ni da cikakken labari ga abin da ya faru amma ina zaune aka kira ni aka a waya aka ce mun ka zo ga almajirin wani abin da aka masa a asibiti na tashi na je ta samu kristoci sun kwantar da shi emergency na duba ta ce me faru wannan haka wuta ne kona suka ce a duka na kan wai da ke shi suka ce sarkin leburori ne ya sa leburori suka da ke ya abin da na sani kawai sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi muhammad kyari har ya sanadin rayuwarsa kuma idan allah kai mako mai zuwa shirin ciki da gaskiya zai daura daga inda ya tsaya sai a kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa idan allah ya amince yanzu amadadin abokin aiki na nasara da mel hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya. sai a biyu mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan shirin. Masu aro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Saka mai wuya. Sunana Asabe Baba na haya Saka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. na Amadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na Nishar. A muna son shi yana cikin remu dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa mi za a yau wai bisa mi za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya ni sunana Abdurrahman daga sabon fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. madalla sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka yan haka muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice. ta gwamnatin shugaba donald trump ta sallami daukacin ma'aikatan hukumar raya kasashe ta usaid a duk faɗin duniya ila kalilin da ta bari a hukumar sannan ta rufe mai dubu biyu na ma'aikatan hukumar a nan amurka a ranar lahadi aka aikawa da ma'aikata wannan sanarwa bayan da kotu a ranar juma'a ta amince da matakin kamar da kamfanin dillancin labarai ya ruwaito alkali carl nicholas ne ya yi watsi da karar da ma'aikatan hukumar suka shigar wacce ta nemi a dakatar da matakin na sallama su. sakataren tsaron amurka pete hexeth ya ce sallamar da shugaba trump ya wa babban hafsan sojin kasar ba bakon abu ba ne yayin wata hira da aka yi da shi a shirin fox news sunday kan cire general cq brown jr a matsayinsa na shugaban hafsan hafsoshin kasar a ranar juma'a hexeth ya ce trump yana da hurumin ya zaɓi wanda yake so a tawagar masu ba shawara a fannin tsaro yana mai cewa ba a kansa aka fara ɗaukar irin wannan mataki ba amurka da ukraine sun ce sun doshi cimma matsaya inda ake fatan hukumomin kif za su amince su ba washington nata rabon cikin ma'adanan da take da su a matsayin diyar biliyoyin daloli da amurka ta kashe wa ukraine don ta kare kanta daga mamayar da rasha ta yi mata shugaba volodymyr zelensky ne bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a kif babban birnin kasar zelensky ya kara da cewa wani daftarin matsayar ya nemi ukraine din ta biya dala biyu kan kowace dala da amurka ta taimakawa kasar ta hanyar tallafin kayan yaki ko da yake ya ce ba a bayyana wato ba a bayyana fitar da cikakkun bayanai kan wannan matsaya ba tukuna shugaban na ukraine ya ce ya nemi amurka ta ba shi tabbacin samun tsaro a matsayin wani sashe na wannan yarjejeniya hada da sahihan ka'idoji wajen hulɗar da ta shafi kuɗaɗe amurka da ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa ba ukraine tallafi inda ta aika mata da kayayyaki da kudaden su suka kai dala biliyan 128 a cewar cibiyar kididdiga ta kiel da ke jamus fadar vatican ta ce rashin lafiyar faforoma francis na cigaba da zama cikin wani yanayi mai sarkakiya yayin da ya kwashe yini na goma a asibiti a ranar lahadi mabiya ɗarika katolika a duk faɗin duniya sun dukufa wajen yi wa faforoma mai shekaru 88 addu'o'in samun lafiya. To madalla masu sauraro baki daya da haka muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe bakwai agogon Najeriya ne jika kamaru da Chadi karfe takwas agogon GMT da Ghana za mu dawo da maimaicin shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin sai dadi Balawi da ya da umarni da ma editan mu na wannan zangon sai injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun. Hawasha Duke sallama da ku daga nan Washington DC sai an ku.